dandalin BOA. Assalamu alaikum. Misalin karfe shida agogon Najeriya ne wani bom ya fashe a tashar motar yanyan da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wato abin da ke faruwa ga ni a wurin yanzu haka na irga motoci sun kai goma sha takwas wa'anda na iya irgawa kenan banda na waje tasha ce inda mutane suke taruwa su shiga mota wurin ayyukan da kuma zuwa mina su sai aka zo tsakiyar wurin aka dafa gun ga gawawaki na na kirga mutum kusan ashirin banda wanda aka fita da su kafin su abin da yake faruwa kenan wannan kenan sai kuma jihar Bauchi jami'an tsaro a jihar bauchi sun yi nasarar fitattakar wasu 'yan bindiga wanda suka kai hari kamfanin mazakat da ke garin yana cikin karamar hukumar shira a jihar bauchi mallakar 'yan kasar lebanon shi dai kamfanin mazakat yana aikin farfasa duwatsu ne inda 'yan bindigan suka je suka kwashi sinadaran da ake amfani da su wajen har hada bama-bamai. To, Allah ya sauke, bari mu je daga Hassan Umaru Tambuwal da ke garin Badin. a game da abubuwan da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya na zagaya na ji tabakunan wasu 'yan Najeriya. Farko ga Alhaji Yusufu Abubakar magayakin sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina. Abubuwan da yake faruwa za mu ce inna lillahi wa inna raji'un. Dan abun bakin jiki ne saboda haka dan Allah yan musulmi da wanda ba musulmi ba gaba daya mu taro mu yi wa kasa addu'a. saboda dan karamin kasafin kuɗi da take da shi kuma bata da 'yan wasa kamar liana Messi da Cristiano Ronaldo. Atlantico Madrid bai kamata a ce ita ce jagora ba yanzu haka a teburin La Liga da sauran wasanni biyar biyar kafin gasar ta kare. Wato mai koyar da 'yan Atlantico Diego Simon abin da ya yi domin samun irin waɗannan nasarori da suka yi shine ya ki kallon ƙungiyar a matsayin wata ƙwararriya kuma ya ki barin 'yan wasan nashi su bari nasarorin da suka samu ya je su sai ma dai tabbatarwa sun mayar da hankulansu akan wasan da ke gaba shi coach din yake yi. yanzu da atlantic ta doke ga tafe da ci biyu da babu lahadin nan kuma yanzu ta baiwa real madrid tazarar maki uku ita kuma real din ta baiwa basa maki ɗaya duk a teburin la liga hada-hadar hannun jari a nigeria a yanzu haka da kasuwar ke ci jimillar hannayen jari sama da 479 ake kasuwancinsa a yanzu haka. akan hada-hada 1,127 daga cikin kamfanin da suka farin jini a kasuwar ta yau akwai kamfanin mb wanda ya karu da kobo 80 a bangaren kamfanonin da hannun jarin su bata yi armashi ba a kasuwar a yanzu haka akwai kamfanin mai na con oil wanda ya rugu da naira biyu da kobo 59 a bangaren canjin kudaden waje tana ana canjin ta kan naira 171 da kobo 50 euro akan naira 237 fannin kasar ingila akan naira 285 riyal na saudi arabia akan naira 46 sai sefa akan naira 350 tare ne da dandalin VOA. Muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe. A kasance da dandalin VOA. Salamu alaikum VOA. Sako daga Alina wace sakon tarawar Amfanin ilimi na da girma a wannan saboda duk wani abin da Allah ya yi a duniyan nan tana kunshe ne a wurin a cikin ilimi so in ba ka da ilimi ba ka san su ba dole ne sai ka nemi ilimi kafin ka san so tana da inganci a wurin dan adam dole dan adam ne nemi ilimi to amfanin da kenan dandalin VOA.